ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم waccan azabar ta same su ne saboda sun biye wa duk abin da ya fusata Allah na kafirci da munafunci da saɓawa Allah da manzansa kuma suka ƙi duk abin da zai kusantar da su ga ubangijinsu ya haifar musu da yardarsa na daga imani da Allah da bin manzansa don haka Allah ya ɓata ayyukansu.